محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية طالب أبي بكر تيام مدير مدرسة النجاة والفلاح بمالي رحمه الله تعالى za mu fara daga alkalima wa mata tarakkabu milhu kalma da abin da ke jerantuwa a bisa kalma alkalima kalma da hiyar lafdu al-mufradu addalu ala alamana. lafazi ne guda ɗaya tilo wanda yake gwada wata ma'ana ta musamman kamar yadda mu ma a hausa muka dauki kalma to a larabci ma haka kalma take ina fata an gani mislu misalin ahmadu kataba da hal ahmadu kataba da kuma hal al من الحروف الهجائية kuma ana haɗa kalma ce cikin lugar larabci daga harufa na hija'i harufan hija'iyya waɗanda dai muka san su saboda haka duk kalmar larabcin da babu wato ba hada daga harufan hija'iyya ba ma ba zai yi ba to ba larabci bane wani yare ne daban sai dai kuma ana iya samun kalma a wani yare a larabci kuma sai a rubuta shi da larabci to wannan shine suke kira sai su ce kalma mu'arraba amma yadda ita larabci karfi da yaji kamar yadda ake samun waɗansu kalmomi daga farisanci aka da yawa waɗanda suka shiga cikin larabci eh, ko mu a yanzu kamar yadda bakin kalmomi daga larabci suka shigo mana hausa suna nan da yawa za ka samu ba hausa bace ni yanzu idan ka ce kalma da hausa mai za ka fasara kalma da hausa eh? babu babu saboda haka daga larabci aka dauko su kuma hausawa nasu ya bata amma kalima daga larabci ne sai a ce kalma ka faɗi kalma ɗaya ai larabci ne yin kallama yi kallimu ko ma a ce kalimun da sauransu tamrin shafahi ma hiya al-kalima mecece kalma al-lafz al-mufrad ad-dal ala ma'na ma tatarakabu minhu al-kalima tatarakabu min al-huruf al-hijaiyya anwa'ul kalima nau'o'in kalma wa anwa'ul kalima salasa nau'o'in kalma guda uku ne daga nan fa ake fara koyon larabci da kyau ake fara kiyaye ka'idodi na larabci duk maganan da aka faɗe ta a cikin larabci duk abin da ka ji an ambata in tuilo ne guda ɗaya da larabci ana kiran abin kalama ana kiran abin kalma ne alkalima da ya mana bayani a can baya to amma sai dai kalman nan tana da matsayi saboda haka yin ka ɗauko kalmomin larabci gaba ɗaya waɗanda suke dubbai barkatai to ka kasa su gida uku duk yadda aka yi kowace kalma a cikin larabci in ka ɗauko ta dole ka samu ta fada a cikin ɗaya daga cikin kason nan guda uku ina ce ismun mislu ahmad wa zainab wa filin mislu kataba ƙara'a wa harfin mislu hal wa ƙad to babu na hudu an gane kama anwa wa ma hiya kama wa ma hiya sai kace salata sai kace ismun wa fi'lun wa harfun salata kullu kalima min alkalimat alarabiyya ko ta kalma daga cikin kalmomin larabci imma an takuna ala harfin ko dai ta kasance bisa harfi guda daya aw ne ko harfa guda biyu aw aktara ko fiye da haka wala tazidu ala saba ba sa wuce bakwai to kaga wannan an faɗa maka wata ka'ida a dunkule duk inda ka je a duniya in dai kalmar larabci ne kalmar larabci harufanta ba wuce bakwai kaga kenan idan aka samu kalma cikin harshen larabci kaga ta wuce bakwai to ai dama akwai matsala akwai matsala yanzu kaman continuously continuously harufan da yawa sai ka rubuta shi da larabci kwan kwan ti niyosli tunda idan za ka mayar da larabci kowane harafi sai ya fito to haka suke eh, shi ma yana jin ya kai bakwai ko? con ko da yake da turanci con ti le guda goma sha daya ne na jin harufan kamar sha daya ne ko guda goma sha daya. to inda larabci ne za ka yi on ti ni le takwas ne zai kama kamar guda takwas ne don kwan da larabci guda biyu ne zai koma ci zai zama guda biyu ne ni guda ɗaya ne tun da ki wasali ba a lissafinsa ni yo yo ka gani za ka sa yu da sinun ne da ya'un da sinun ni yo li ka gani wancan ly ne wannan kuma ilamun ne da kisara da kun gani ai kun ga kalma ce ta domin duk wanda duk ba larabin da ya ga wannan ya san wannan ba larabci ba ne amma da larabci ne aka zo ya nemi mahalansa shafa yi ma aqallu ma kuno alaihi kalima min al wa ma aktharuhu mafi karancin harufan larabci eh, yakan zo wato kalma ta kasance a mafi karancin harufa guda nawa ne eh guda biyu ne mafi yawa fa saba aqallu isnai ne aftar eh, ana samun guda daya eh, ana samun guda daya amma guda dayan nan akwai abin da aka ɓoye shi ne shi sa eh, kaman ke he kaga ka ƙara ka fitar da shi kenan gaba saboda ka samu a larabci to ana iya samu akwai ayi harafi akwai alhamdulillah mun manta a na istifami sai dai kuma ba kalma ba ne harafi ne kwarai da gaske harafin ne eh. don ba za ka don kalma tana ba da cikakkiyar ma'ana tana ba da cikakkiyar ma'ana to amma an ka juya ta wani waje kuma kalma ce tun tunda istifhamiya ce a eh ko shin in za ka fassara da wani yare ka gani a ko a tarifin lesson to waɗannan kashe-kashe guda uku za mu ɗauki guda daya ciki a lesson bari mu yi tarifinsa a lesson kalima ta dullo ala shay'in yufhamu ma'ana ko iza zukira lesson suna kalma ce ta dullo ala shay'in wanda take gwada wani abu yufhamu ma'ana ko ana iya fahimtar ma'anansa idza zukira al-ismu idan aka ambaci sunan ana ambaton sunan za a gane ma'anan abin da ake nufi misali alhamdulillah ahmadu kana ji inda ka sani ka san sunan wani ne fatimatu al-masjidu menene al-masjidu masallaci al-madrasa makaranta al-firashu shimfidi wani irin shimfidi wajen kwanciya ko eh, shimfidi kamar gado kenan alhisanu don an ce alfirashu shimfidi na kwanciya albisatu shimfidi na zama ko na takawa shi yasa da bambanci alhisanu doki ai eh, doki ta gani da hausa suna ce doki da turanci suna ce donki da hausa kuma alhisanu eh, doki kaga ya kama monki shi kuma wancan da turanci eh alhisanu doki me doki da turanci eh to monki fa donki fa eh shine daman abin nan shine ya kama da ka gani donki jaki mu kuma mun ce doki amma wannan to ya kwaikwai na wani ba mamaki wani ya ce hausawa saboda yana ganin girman turawa ya za zai ce hausawa ne suka abin nan eh, doki ai wancan abin nan jaki ne donki ko donki na'am monki kuma biri ko na'am alamfila misalai ok mun wuce wajen tamarin kafa yi. ma huwa lismu wa ma amfilatuhu menene suna gashi a wajen kullu kalima ta dullu ala famu yufhamu ku. eh idza zukira lismu misali to sai kawo sunayen ka ce faizu ali ko ba ka ba salmanu duguri ningi tamrin kitabi itu bi khamsati asma ghairi ma zukira yasa banda wadanda aka kawo to already mun riga mun kakkawo su da yawa suna wadannan suna da yawa sunaye ba ai sunaye da larabci ai kamar su suka fi yawa ma da gaske ai saboda suna fi yawa tariful fail to bari mu je aiki aikatau in ji hausawa al alfailu aikatau kalimatun kalma ce ta dullo ala husuli shay'in wanda yake gwada aukuwan wani abu fi zamani almadi fi zamani wani waje kuma za ga fi zamani fi zamani almadi a lokacin da ya shude a wilhadir ko wanda ke ciki a wilmustaqbali ko kuma wanda ke fuskanta saboda haka kun ga daga nan ya mana wayo daga nan za ka fahimci fi'ili aikatau a cikin harshen larabci ko dai wanda ya wuce past tense ko wanda ake ciki present ko wanda za a zo future sun ka sauwake wa kanka an gane kuma daɗin larabci babu wani menene present continuous wani past perfect wane ne wane ne duk ba ruwansu da wannan ya za su suke da saukin fahimta kaza na turanci in ka rike wannan sai ka je gaba sai a taimaka, ko wani wai fast perfect ka ce kai wani fast perfect ne kuma sai a sake mayar da kai baya to mu kuma abin da yake cutar da mu shine lokacin da ake koyo ko ake abin nan din ba a fassarawa kun samu riban da muka samu a kasan nan karatun addini yake da sauki saboda fassarar da ake da Hausa inda har za a fassara maka da yarenka to za ka fahimta a gani inda za a fasara maka a samu wanda ya iya fasara a gani tiwentu ya tafi don ana son a gwada misali sai a ce to he misali he had don haka ce he had to ya za ka yi ka fasara haddin eh to da hausa ya za ka ba he went ya tafi to in ya inda kawo hada ciki ya zai zamo da hafasara da hafasara da hausa to da ya tafi da ya riga ya tafi mai bambanci su to kaga idan ka zo kana koyarwa abinda ka faɗa sai ka bambanta musu amma kaga cikin yaren hausa ba wani bambanci ya tafi da ya riga ya tafi kana ba da labari a gani to shi ne misali <laughs> eh, na kawo wannan misali ne domin saboda mai saboda wajen fassara yawwa in aka samu wanda yana da wata yadda dabara to zai sa a ciki to sai ka ga mutum ya tashi da wannan to zai iya zai gane amma za ka zamu kai ba haushe ne mai koyar da kai bayar bai ne ya ta bayani to ta yaba kai ka gani eh shi ma ya ta gumi ya cire hula ma ya ajiye eh, akwai wani malamin mu wanda kawai malamin lissafi ya zo ya ta yi shi da kansa ya ta yawo a bakin allo mu muna Allah Allah ya fita wallahi muna Allah Allah ya fita ya yi gumi ya share gumi <laughs> eh wallahi wallahi sai ka ji mu ba mu gane ba zai muna ce shi ma bai gane ba bai gima to wani lokaci kuma ya gane shi yadda zai yi bayanin ma a gane shi ne za a dala dagula shi gaba baliha ya rasa yadda zai yi to musamman ma a ce waɗanda yake yaren ba wato ba sa jin yaren zai gaji da maimaitawa shi ya sa in ka samu malamin da yake koyar da waɗanda ba sa jin yaren ya tsaya a kan karatun to yakan haddace zun zai kai ya tsaye har ya haddace yakan haddace sai dai ya rinka haɗawa da sainin a lokaci ko za a gani na'am don haka aikatau mun san wani abu ya hassala a cikin lokacin ko dai wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo nan gaba to amma su turawa kuma sai suka sake kasa ukun ne ya koma shida to amma kaga larabci su ukun nan uku ne ba inda zai je hausawa ma ukun nan uku ne eh, eh. to ban san yarbanci ba da yaruba shi ma haka ne ukun uku ne ban san da duguranci ba ukun uku ne ko kai baka ji eh jingirci fa garci ne ko menene to haka ne amma ba mamaki kuma ka samu wani yare su kuma nasu ko biyan ne ko kuma su da ne yana samu haka Na. alamfila kataba ya rubuta yaktubu yana rubutawa uktub ka rubuta ƙara'a ya karanta ya kara'u yana karantawa Ikira, ka karanta Karaa, ya karanta Karaa, ya riga ya karanta Karaa, ya karanta tuntunin hey, eh, misali kamar na turanci ya kara'u yana karantawa ya kara'u a lokacin yana karantawa ya mm. yana ko kuma zai karanta ne eh, zai karanta to inda aka samu bambanci shine a turanci a turanci za ka samu umarni command daban yake shi baya cikin waɗannan so su kuma larabci sun ce future din command ne shine inda aka samu ɗan bambanci kaga sai in ka gane wannan da kyau ka gane wancan zaka iya bambantawa su a larabci in aiki ne da za a yi shi nan gaba to umunni ne in ka ga bai zama umunni ba to sai dai ka sa masa saufa ko kuma sinin shine nan gaba za a yi ta ya kara'u zai karanta da sannu ko ba ka ba to ka kasa masa sinin kenan saufa ya ƙara ka ka ƙara da wata kalma da sannu zai karanta shi ma duk ɗaya ne da saufa da sai ya ƙara to kaga yin kaje je gaba shi ne zai ɗan bambanta maka amma future a wajen su kwaman ne tamrin shafahi ma huwa alfilu kalima tadullu ala husul shay'in fi az madi aw al a aw itu bi amfila wairi ma zukira jalasa yajlisu ijlis aha akala yaakulu kul qa'ada yaq'udu uq'ud aha to kaga misalai da yawa to haka ne sa mutum yaje ya zauna yana da kyau ya rinka yi da kansa ya rinka yi da kansa ta'riful harf kai ka gyara zaman ka eh, ta'riful harf al kalima la yasaru ma'anahu harafi shi kuma to kalma ne to shi yasa kun ga can baya da ya faɗa mana mafi karancin kalma sai mu dauka harafi guda ɗaya ne tunda akwai istifamiya hamzatu na istifam ita kadanta take zuwa a gani sannan kuma akwai harfu jar na me na li akwai lamun liftida na layaf alu ko kuma lamun kasam a gani liyaf ala ko layaf alu fima an gane ko? yawon domin alharfu kalima ce amma mu da hausa a wajenmu harafi ba kalma ba ne da yana da wuya saboda duk mutumin da zai zo ya faɗi wani abun nan sai ka samu mu kalma a hausa dole sai ya haɗa biyu in ko nishi za ka yi kace hmm, in za ka rubuta ya zai zama yawa hmm, hmm. sai ka sa guda biyu eh ah sai ka sa ah kalima la ya tsaro ho illa iza zukira fil kalam shi fa ma'anarsa ba ya bayyana sai an ambace shi cikin magana alamtula misali hal qad fi lam la lan min nan ya kawo mana mai guda biyu biyu biyu ya kawo mai guda ɗaya ba saboda kada ya rikita mana lissafi ma huwa alharfu wa ma am ah, wa ma amsilatuhu ya kamata ba wa ma amsaluhu ba alharfu kalima la saru aw la tasharu ma'ana ma'anaha amma nan ya kawo ya mai da abin ya zama harfu la yasharu ma'anahu illa idza zukira fil kalami damir ya koma kansa kenan itu bi salasati ahrufin gairi ma taqaddama akawo mana walan harufa mu gani eh alam ya guda uku ma kenan da kuma me eh lan ya kawo lan da lam wanne ne wanda ba kawo ba eh mene ok to gali ok kai eh, layi na mene na me kenan ko wani harfin lin ne ko wani wani tajwidi ne ba ba maki a cikin ɗaya? Eh? Na ne eh ok sai eh. na ce kai na ce wanne ne wanne ne kai ah an haka ne lan ya kawo izan bai kawo ba harufa guda uku ne kai da duk waɗannan harufa ne tarif alkala ma huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadai sofa mun fara gangarawa alkalamu magana cikin harshen larabci huwa lafzul murakkab shine lafazi wanda aka dora shi al-mufidu mai amfani bil a yadda aka tsara shi saboda haka kalima guda daya al-kalamu magana kalima kalma al-kalamu magana da bambanci da Hausa ma a larabci duk maganan da ka faɗe ta ba gane ta ba to ba al-kalamu bane alkalamu ka faɗi magana a gane wai ma jumla mufida ana kiran wannan jumla mai amfani kulasa a takaice al-lafzu lafazi huwa sautul mustamilu shine sauti wanda yake ya kunshi ala huruf al hijaiyya bisa waɗansu harufa na hijayi to ya sake mayar da mu al-kalima kana iya kiran ta abin nan al-lafzu al-lafzu al-kalima al-lafzu al-kalima an gani? wal murakkab huwa khilaf al-mufrad duk abinda ba tilo ba shine al-murakkab duk abin da ba tilo ba na uku al-mufid al-mufid din nan huwa allazi fihi fa'idatun tamma wanda yake akwai amfani a ciki cikakkiya eh, ko cikakken amfani wato maganan ana ganewa an gane maganan kenan wal muradu bil wada'i abinda ake nufi da al wada'i anan qasdul mutakallim manufar mai magana ifadatar sami amfanar da mai sauraro ya yasa duk maganan da balarabe zai faɗa maka da larabcin baka fahimta ba to ba jumla mufida ba ce amma in ka fahimta to jumla ce mufida ko guda ɗaya ce ko guda biyu ko uku ko fiye da haka tamrin shafahi eh, tamrin da ake yi da baki ku masu tajwidi yana da kyau ku kun ga shafahi da baki da baki za a yi shine daga shafa ko kuma a tajwidi kuna ce shafawi kuna kara masa wau saboda akwai ka'idan kunshen nasaba ana iya yin haka shafawi shi ma na baki shafahi shi ma da baki eh, mushafahatan shine kaman balaka fata ma huwa al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wada' wa yusamma jumla mufida ma huwa al-lafz هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية ما هو المركب خلاف المفرد الكلمة أكثر من واحدة كلمة أكثر من واحد ما هو المفيد إيه؟ فائدة تامة تو كان canza da yarenka mana da eh, ma huwal mufid ma ya fahimu hussami ma ya safi domin hussami ma ya fahimu hussami mal muradu bil wada alwada aha muradul mutakallim eh, manufan mai magana ah ai duk wanda ka ji shi yana magana ko to akwai manufansa yanzu kamar da zan ce yawa malam faizu ina son tambayi yawan ɗaliban kunnan masu hadda guda nawa ne mata nawa ne maza nawa ne ai ka ga muna kan wani tafis ne ko kuma na ce da Allah ta shi ka fita shi kuma sai tun da mai yawa ba ya jin yaren shi sai matso sai yana daɗa matsowa wato kamar na ce masa matso ne kusa da ni ko yake shi bai fahimta ba je ka fita shi kuma sai ya daɗa matsowa kaga in zo kusa da ni zai sha mari da zai ji mari ga to ake dun maganan da mai sauraron ka bai fahimta ba to ba jumla mufida ba ce wato sai ya fahimta ina fata an gani yawa wato ko kuma kaga sai ya ji kalma sai ya fahimta sai ya ji yaran a jaza alkalam bangarorin magana to ya fara ambata mana a can baya yi dama ajiza guda nawa ne wa ajza'ul kalami salasa bangarorin magana a cikin harshen larabci ko jumla guda uku ne ismun mislu zaidin wa hindin wa fi'lun mislu ja'a wa zahaba wa harfun mislu hal wa qad alamsila misali hal ja'a al-muallim shin malamin ya zo babul fasli maftuh kofan ajin abu ɗaya ke yanjahul mujtahid ko yanjahul mujtahidu mai kokari yana cin nasara kad najaha ahmadu hakika ahmad ya ci nasara ya ci jarabawa to in kun duba za ku ga yadda aka ajiye waɗannan maganganu kowanne akwai babinsa kuma duk wanda ya fahimta ya san eh na farko dai tambaya aka yi na biyu ana baka labari fa kofan aji abu da yake ba fa masallaci ba kofan aji yake magana ka gani wannan kuma an ce mai kokari daga nan za a gane ake malalaci mara kokari ba inda zai je sannan jiha ahmadu ahmadu wannan ma labari ne yake bayarwa tamrin shafahi tamrin na shafahi na baki kama jaza'ul kalam kalasa wa ma hiya ما هي أمثلة الكلام أه. قرأ الطالب أجاب الطالب فعل المعلم هل نمت مساء علامات الاسم يعرف الاسم بالجر علامات alamatin lisim alama علامات suna alamat wannan yana ganin kaman mu don za mu yi alamomin da ake gane suna cikin harshen larabci yadda yake a cikin jumla da alamomi na fi'ili da alamomi na haruffa. to amma dai darasinmu mun fahimci kalmar larabci guda daya da kalmomi masu yawa kuma larabci kalmomi kashi uku ne ko dai fi'ili ko isimi, ko harafi Isimi shine na farko din shi yafi yawa wanda ya fi masa wajen yawa sai fi'ili mafi karanci sai wanne eh, sai harafi to shi na an kawo mana da misalansu to mutum ya je sai ya sake bita سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ilaha illa الا